أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da samu ambata insha allah maudu'in wannan darasi na yau zai kasance dangane da tasirin da rikon abin koyi yake da shi cikin gyaran ruhi wata irin gudunmawan da rikon abin koyi yake iya zuwa da shi cikin hanyar tarbiyyantar da zuciya da kuma hanyar gyaran zuciya da kuma hanyar tsarkake ruhi me muke nihi da rikon abin koyi so dewa cikin bayanai na malaman tarbiyya da kuma malaman kyawun ɗabi'u wato malaman akhlaq kenan suna ishara dangane da riƙon abin koyi wato abin da suke ce da shi a larabci alƙudwa ko kuma al'uswa Wata ya zamanto kana da wani abu wanda ka sa gabanka wanda shi ne abin koyinka shi ne abin da kake kallo kana kwaikwayon shi wannan yana taimakawa wurin ganin cewa mutum ya gyaru kuma ɗabi'unsu sun gyaru kuma shi ya tsarkaka kuma ruhinsa ya gyaru wannan shi yasa alkur'ani mai girma idan za mu yi a ayoyinsa <clears throat> za mu ga cewa allah subhanahu wa ta'ala a wurare daban-daban ya yi ƙoƙarin tabbatar da wannan haƙiƙa kuma ya ishara zuwa ga riƙon abin koyi domin samun tsira da kuma dacewa duniya da lahira al misali muna da aya wadda take ishara kan wilaya da kuma bara'a lazim ne kasance mutum yana da wilaya lazim ne kasance mutum yana da bara'a wata ya kasance waliyin mutum Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa da kuma muminai musamman masumai daga cikin wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mutum yana da wilayansu ma'ana su ya jibinta ma al'amarinsa sannan su ya yi riko da su su yake koyi da su a wurinsu yake an san addininsa wannan wilaya kenan sannan lazimi kasance yana da bara'a me ma'anan bara'a yana ninki ne zamanto mutum ya bijire ma duk wani abin da yake ba Allah ba ba manzon Allah ba ba kuma wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu mai ba in e, haka ya yi bara'a kenan shi yasa wilaya bai ya kasance ya ba da fa'ida in dai ba ya kasance ba tare da bara'a ta lokaci guda ake yin su ka yi bara'a ga azalumai ga makiya Allah subhanahu wata'ala ka miƙa wulaya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da waliyan Allah subhanahu wata'ala shi yasa ya zo cikin sashen ayoyi na alkur'ani masu girma almisali Allah subhanahu wata'ala ya yi ta'arifin makiyansa da kuma wanda suka kauce ma hanyarsa da cewa su tawagitai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman yakfur bi tagut wa yu'min billah wanda ya kafirce ma dagutu yi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama hakika wannan mutum ya yi riko da igiya wadda take karfaffa wadda babu yankewa a gare ta ta riko kenan da tafarkin Allah subhanahu wata'ala madaidaici wanda zai kai mutum aljanna wanda zai kai mutum a masauki wanda yake abin godiya wanda zai fitar da mutum daga cikin fitintunu na bata na wannan duniya din zuwa ga shari'an Allah subhanahu wata'ala hakanan in za mu yi muraja'an sashen ayoyi kamar yadda na yi bayani za mu iya ganin wannan haƙiƙan za mu iya fahimtar wani al'amarin a bayyane al misali aya ta hudu a cikin suratul mumtahana Allah subhanahu wata'ala yake magana dangane da annabi Ibrahim salam da ma wanda suka yi imani da shi suka ba da gaskiya da abin da ya zo da shi Allah ta'ala ce qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله menene annabi ibrahim salam da mutanensa suka yi Allah subhanahu wata'ala ya sanya su abin koyi ga sauran mutane aikin da suka yi shine sun yi bara'a sun bijire ma waɗanda suka kauce ma Allah subhanahu wata'ala wanda suka kauce ma hanyar Allah subhanahu wata'ala suka miƙa wulaya sai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka sun kasance abin koyi Allah ta'ala ce hakika ya kasance a gare ku uswa abin koyi mai kyau me yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi magana dangane da ya sifanta da uswa da cewa hasana wata abin koyi mai kyau wannan yana nuna mana hakikan cewa abin koyi ya kasu kashi biyu yana iya kasancewa uswa wanda yake mai kyau yana iya kasancewa uswa kuma wanda yake baya da kyau wato uswa hasana da kuma uswa sayya'a waɗanda suka yi riko da miyagun mutane mutanen banza lalatattun mutane wanda suka kangare ma Allah subhanahu wata'ala a matsayin abin koyi wannan irin abin koyin ya munana wannan shine uswa sayya amma wanda suka yi riko da Allah subhanahu wata'ala wanda suka yi riko da waliyan Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka yi riko da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta suka rike su a matsayin abin koyi to waɗannan sun uswa hasana sun rike abin koyi mai kyau wanda yake shine abin bukata kenan bayan da za a ce mutum ya rike abin koyi mummuna ya kasance kuma ya kai ga hadafin da Allah subhanahu wata'ala ke bukata da shi a lokacin da a cikin kenan uswa hasana abin koyi mai kyau a cikin al'amarin annabi ibrahim alaihi salam da kuma wanda suka yi imani tare da shi lokacin da suka tashi suka ce su sun yi bara'a sun baranta sun kubuta daga waɗanda suke jagoranci akan bijire ma Allah subhanahu ta'ala da kuma bauta ma wani Allah ba Allah ba da ma abinda suke bauta ma to wannan kenan yana nuna mana muhimmancin bara'a a cikin amaliya na gyaran ruhi da kuma tarbiyyantar da zuciya da kuma neman gyara da yawa sun kama hanyar gyara tana yawa suna sallah tana yawa suna azumi suna zakka suna hashi amma in ka bincike su janibin bara'a za ga cewa suna da alaka da azalumai kuma suna son azalumai kuma suna taimaka ma azalumai kuma suna biyayya ga azalumai to wannan kenan ya nuna babu bara'a a cikin aikinsu rashin wannan kuma zai iya kawo musu cikas babba a cikin al'amuran addininsu domin bara'a ana itibarin shi a fage na addinin musulunci musamman da riko da koyarwa na addinin musulunci a matsayin asasi a matsayin tushe wanda kan shi ne dukkanin ayyuka na kwarai suke ɗoruwa in har ya zamanto wannan asasan bai tabbata ba to dukkanin sauran ayyuka kawai shi kenan sun kasance iska ne kawai kamar da za mu gani cikin sashen riwayoyi wanda za mu ambata na musulunci a cikin wannan hakika din hakanan in za mu yi muraja'a aya ta shidda har yanzu cikin wannan sura suratul mutahana Allah subhanahu wata'ala yana bayani dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma sauran annabawansa managarta Allah ta'ala yake cikewa yake cewa laqad kana lakum fihim uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhira hakika ya kasance a gare ku abin koyi mai kyau a cikin al'amuran annabawan Allah subhanahu wata'ala amma ga wane ne ya kasance usuwa mai kyau ga wanda ya kasance yana kwaɗayin Allah subhanahu wata'ala yana ƙaunan Allah subhanahu wata'ala yana son abin da yake gun Allah subhanahu wata'ala hakanan kuma yana kwaɗayin al'amarin shi zamanto ya gyaru ranar ƙarshe wa man ya tawallafa inna Allah huwal ganiyul hamid dun kuma wanda ya shuya baya ya kere kun bayan Allah subhanahu wata'ala annabawan Allah subhanahu wata'ala a matsayin abin koyi a matsayin uswa to haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala mawadaci ne kuma godadde ne kenan baka cutar da Allah subhanahu wata'ala da komai ba kai ne wanda kake bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kai ne kake bukatan taimakon Allah subhanahu wata'ala kai ne kake bukatan gudunmawa na Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala bai bukatan komai zuwa gare ka ashe kenan riko da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta musamman ma'asumai daga cikinsu annabawa da imma alaihi musallam lallai a matsayin kenan abin koyi yana da tasiri sosan gaske cikin amaliya na tarbiyyantar da ruhi da kuma gyara ɗabi'u hakanan in za mu yi muraja'an aya ta uku wadda za mu ambata cikin suratul ahzab aya ta 21 me Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dangane da manzansa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara Allah yake cewa hakika ya kasance a gare ku abin koyi mai kyau cikin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ga wanda yake kwaɗayin Allah subhanahu wa ta'ala ga wanda yake kwaɗayin ranar ƙarshe wata in kana son Allah subhanahu wa ta'ala kana son Allah subhanahu ta'ala ya yarda da kai kana son subhanahu ta'ala ya soka kana son Allah subhanahu ta'ala ya karbe ka kana son al'amarin ka ya gyaru ranar alkiyama ya zama to makoman ya yi kyawo to kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka riƙe shi matsayin samfure matsayin example wanda za ka kalla kai koyi da shi a cikin dukkanin motsawansa cikin dukkanin sukuninsa wannan shine abin da zai taimaka ya zamanto alaƙanka da Allah subhanahu wata'ala ya gyaru wannan shine zai taimaka ya zamanto ka ya gyaru wa zakara Allah kathira hakanan kuma ga mutum da ya ambaci Allah subhanahu wata'ala mai yawa ta wanda yake nuna mana kenan idan mutum ya kasance ya ambaci Allah subhanahu wata'ala sosai yana tuna da Allah subhanahu wata'ala sosai kuma yana kwaɗayin Allah subhanahu wata'ala kuma yana kwaɗayin lahiran shi ya kyawo to lallai zai yi riko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma zai ɗauke shi abin koyansa rashin yin haka kuma lallai zai iya ɓata lahiran mutum zai iya ɓata alaƙar mutum da Allah subhanahu wata'ala hakanan kuma zai sanya mutum daga cikin gafalallo kenan a nan wurin muna iya fahimta lallai tasirin da miƙa wulaya da kuma baranta yake da shi ka miƙa wulaya ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta biyayyansu wata masumai kenan daga cikin annabawa da kuma wasiyoyinsu da bara'a daga makiya Allah subhanahu wa ta'ala kenan wanda ba Allah ba kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai dankara jagorancin al'umma ba a hannunsu kuma shari'a ta hanyar su lalle shi ne abin da ake bukata ya zamanto mutum ya samar da wannan sai zamanto kenan ya yi tasiri wurin gyaran ɗabi'ansa wurin gyaran ruhinsa wurin kyautata ɗabi'unsa kenan waɗannan abubuwa guda biyu ne masu tarin muhimmanci na harko riƙon waliyan Allah subhanahu wa ta'ala ta na harko kenan riƙon waliyan Allah subhanahu wata'ala a matsayin abin koyi na biyu nisantan makiya Allah subhanahu wata'ala da kuma bara'a da gare su da kuma nisantan su. wannan kenan shi ne abin da zai iya taimaka mutum zamanto ya gyara ruhinsa ya tarbiyantar da zuciyarsa ya samu kyakkyawan alaka da Allah subhanahu wata'ala kuma ƙarshensa ya yi kyawu da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين